Godiya ga Allah maɗaukakin sarki tana fitowa ne zahiri bayan gode mishi da harshe cikin amfani da ni'imarsa akan abin da yake neman yardarsa ne akan abin da yake umarninsa ne. Ita kuma godiya ga iyaye tana biyo baya ko tana zamantowa cikin kyautata musu da yi musu biyayya cikin abin da yake ba saɓan Allah maɗaukakin sarki ba ne. Da haka godiyar Allah maɗaukakin sarki mutlaka ce daga dukkanin abin da yake sunan shi neman yardar Allah sa'ilin da ne godiya ga iyaye muƙayyada ce tana da iyaka domin a gaba sai ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan suka ja hankalinka suka zo suke maka umarni akan abin da yake saɓon Allah ne shirka ga Allah ne abinda baka san hukuncinsa ba cikin hukunce hukunce na shari'a wannan halal ne ko haram ne to ka tabbatar da duk abin da zaka yi din nan abin da Allah da manzansa suke so ne amma duk abin da yake sunan shi saban Allah ko iyaye sun yi umarni ba a yi musu biyayya a ciki domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi mawa abin halitta biyayya a cikin abin da yake saban mahalicci ne da haka ba wai iyaye kadai ba ko ma wane ne shi duk abin da yake sunan shi sabo ne na Allah madaukakin sarki to ba a yin biyayya a cikin sa ko da an yi umarni da shi kuma idan mutum bai yi ba ba yi da laifi har a wurin Allah wanda wannan yana daga cikin fahimta da galibi hausa mu muke da shi na wai ko da kuskure ne abin da iyaye suka yi umarni da shi sai a ce wai a yi saboda gudun bakin iyaye Allah madaukakin sarki a irin wannan yanayin sai nuna kamar mun mun jahilci waye Allah Allah ba yana amsa addu'ar bayi bane ba kadai ido rufe duk abin da suka roka zai karba musu da Allah yana amsa duk abin da muka furta da mun wahala walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi la qudiya ilaihim ajalun da Allah yana amsa duk abin da muka roƙa wallahi da mun wahala a rayu Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'inmu ne bisa na farko cancantar addu'ar da amsa maka idan kuma addu'ar kana da haƙƙi da kayi ta ta bin neman haƙƙi dan haka iyaye ko da sun yi addu'a mummuna cikin abin da yake bakai, kai musu da'a kai ba bayan saban Allah ne Allah madaukakin sarki ba zai kama ka da laifi ba